nous avons réfléchi sur comment mu mun nazari da lissahi ne don mu ga yanda za mu kirkiro husa'a ta sarrafa maganin kashin sabro maganin da zai kashe sabro kwari wa'anda ke jan ƙasa kuda da sauran kwari masu banna ga amfanin gona kuma ya kasance magungunan da za su yi ma jama'a amfani ba tare da sun haddasa wata cuta ba ga ɗan adam ko ga muhalli ta haka muka ƙirƙiro sabuli mai kare cizon saburo kariya ga fatar mutum mun kyarkyaro maganin fesawa a cikin gida mun ƙirƙiro maganin fesawa ga amfanin gona wannan magani da muka sarrafa bai da lahani ga dan adam ko ga mahali ba ya da tsada ba kuma wahala ga yin amfani da shi sa'ad da muka kyarkyaro kenan kun ga iccen dogon yaro da ke cikin Nijar mun bashi daraja da can da ba a wani amfani. da rien